الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف قويد نصف شيء نصف شيء مي 2017 كالندا ميلادية نصف شيء بالهم يا شعبان 1438 كالندا الهجرية mai katun littafi da karatu karatun al'arbaru ya limamu nawawi rahimahullahu ta'ala yan na ma bayani shi da na ga katun nan un ziga yi ji bayani shi da sharai shi da sauransu ya kiya hadisi ba ko idi ba zallayi mai lamun domin ta ya gode sun saba ta gaibiya ta ji makanta wallahu ƙada hadisi sun bayanan ko mm. حديث يبوي جبينيشي عن أبي هريرة رضي الله عنه لبا أبي هريرة صفوجي داغني دوني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا في كذا باجين وشوغا النبي صلى الله عليه وسلم لا أوصيني جموسيتي قال نبي لا تغضب يجب شما فردد مرارا زعلنا تشكي يي nke yi gani ga alibi jimosoici jimosoici قال ne daga la ta gudab da yaji fushima rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gudo a ne ga wani lawo ga yadda gan za a gaji ma wasu ya ce ga neman yi da sai su ya ce umar da ilimin al-qur'an sunne ta ba wo ci ba ma wale ga abis ne lauga ya zugan da fushi yes hali daba ne zai ji fushi nan ya zaga lemunyi su ko ba ko ya zaga lemba su ko ji ko wale ga ya ji fushi wa hali na jama'a ka ta su sun wale fushi na jike yi to dokai hadisi ya yi عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء sai ca bulu bulu katakin dundu sai za qataltu ya gabe ga ya wuyan fa'atin qitlata ya gaje ya wuje wai za zabahtum ya magabe ga ya zundabba fa ahsinu dhibahata ya gaje ya dabba zuge wali hidda a dukkan shafratahu ya zami ne bo mun ga jula e biyunle wali yurish zabihatahu dabba na mun ga ga wazuna mulawun luci cin lude fa fare ga hadisin na walawu ga bolo bolo da bane za ci ta ci dundu ne bolo bolo jin da ibada ga iwoji boto ya ce ce wali ne kaga wa mafi wali ya ayi ma daga ce ce lewe bolo bolo da bane za lo bayan mun ci shi nan wọ́sọ́ bá lu wọ́sọ́ bá bá wọ́sọ́ bá gáfárọ̀ ya wọ́gá kpógun kpé amọ̀ wọ́gá lásán mọ́ wọ́n tó ara wọ́n ju bòlóbòló ló bá kó wọ́n dákẹ́ ọ ya àtúntún wọ́n da wọ́n fojì ọ ya wọ́n sẹ́nu ọ ọlẹ́yìn tí ọ ya da dẹ́gbọ́n ni wà á jí yẹn ni kó. ga ladabba gonga yana wace ga wafiyan gwa dabba ga yana walatu gwa nan wa legan na jidediya ko ya zaɓe dabba ji gan wazu fe ba dabba wuce yan na jidediya ko ya zaɓe dabba gan wazu dabba ebi nun ga azu na wuce kiyayen wuli wa ngiya hali dabba ajin wala don gugu wa de na wale istalu ba ya zaɓe ga ke ebe gan wa gagan gaga wangi ko man susu hadis na mai ke lauge ga yanzu ka daga wasu dabba wula ya nunga su nule wangi hadis yi buru ne shi duguba an abi zarri jund ibn junada wa abi abdurrahman mu'ad ibn jabal radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga ba nabi sallallahu alaihi wa sallam nabi gan ittaqillaha haythu ma kunta sunna su kuban do da wagadan wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa magana jejeji e wangi lagbo uzuma ngufiya wa khaliqin nasa wa modi tabiyo do bayan za wangi shi bi khuluqin hasan da tabiya wangi rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ga godo wa qala hadithun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih mun gani na'am alega hadith ne lagbo ya zo da sun ci ẹni tó ṣe àgọ́wọ̀ jìnnà ọlọ́ọ̀jìnnà ń gbẹ̀gọ́ ọlọ́ọ̀lúwa ní ọlọ́ọ̀lúwa wọ̀lá ní ọdún mùní ẹ tó ṣe gángan níbi tuchuwi dédé ọmọ ẹ zaga kí ló ń gbúrú na di túbà jìngá fara dókùnbẹ̀tún kìrìkìrì wọ̀gá ẹ̀ dèdè jìn wacce bi asfartu ko a ci bi waje wa kira gwabiya ga wuce wala tu boje wazo dugwa wale ga ne wani ga da wani wuce ga a shishi nga wuya da kaza jimbezo nga saji wuya da ji tuba wuce ga na ne wuna nga da wani no ebo na wo da wuce wala ci wa je tabiya wa an bayan alita shi ki tabiya wa an bayan alita shi ga lagunso alita shi man ga da wa ai guza babu gandoro man ga lagwa dan ya babu gandoro man dukiya na dan do ne ga lagwa sun ya babu gandoro man ga lagin tarawa ya gila to ko wa ci abinu kun wa lami wa jan ciya man da sauransu man wale gannan da ni tabiya wa an wofio lofisko ya gaji wofio jan sallama wofio jira a gangani da yi da sauran sun so da miliyan tabiya wanjo wa mota da jiriya yewu wotarea ye yici wotarea ne tufuwa ya yi da wato wotarea ye ga wanjo ga lobawa wajen sallama da sauransu mai fata da miniyan miliyan tabiya Ya mai fata ga fiwa khalikin nasa ga kulukin حصل رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن وفي بعض نسخ حسن صحيح حديث يشدين نشي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ga ya fobe dan wali an mudan zuma ya nabi sallallahu alaihi fa qala nabi ga ya gulamu ya wayyin nan inni wa allimuka kalimatin ya la kaliman da ci huwe ifadillah ya fadka tsotso ya e ci tsoye kyato ifadillah tsotso ya e ci tajidu tija haka wale tsoye ci yadda yi buru mutu ya a wo ba wai za ta alta wa maga bayan fas'alillah ba bai sakwai wai za ta anta wa maga wa taimako wa taimako da tsoye ci fasta in billahi kenan ko wa'an da mamoje biye an annal ummata da al'umma bai bayno la wujta ma'at ala an yanfa'uka bi shay'in aga a ga amfani wati lawe lam yanfa'uka illa bi shay'in kad kataba Allahu laka ajiye amfani na Allah wana sai na sai kiga kai wani wai ni tamo ala an ka bi shay'in amma ga goye kan ga ga gungo tilato wai lam yadruka ala gundoro toya illa bi shay'in kad kataba Allahu alayka sai bi na sai ta kata shi ogone rufi akila akila alkalan dani alkalan cani wa jaffati suhuf ina kana wani rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ga gubiyo wa qala maga hadithun hasanun sayyi wa fi riwayati ghairi tirmidhi riwaya al-imam zai mace al-imam tirmidhi zanaga ifadillah tajidu amamaka tsatsici wale tsici da gurubu ta'arraf ila Allah fi raha wa tumbalu ba su ku lokacin bagwai ya alifka fi shidda sai ta ke ka kuno ga ba gonan wa'alam anna ma afta aka lan ya kulli yusibaka don ne na alewa bana sai ka ga wa waya wa ma asabaka lan ya kulli yukti aka yana ma na sai ka ga wa alewa ba wa'alam anna nasra ma as-sabri don ga nasara wa fa bagan da kuri wa anna faraja ma al wa mo ke o ga wanzu wa pamba gangani bi bayi bai wa anna ma'al usri yusra kuma ke oke oke ma anna ke ka ma'al usri pamba de bai bai yusra fifan ko bago idan mu fare ga hadisin nan wani lawo dokar sa ko yi sau sa ko ya ga dukkan zama ga sa bayan wuce ma gwalu lasa gwasan lasa gwajintara wasa gwalfara josa gwabako wasa da sauransu wage jin na ji so kwa gosa ajuwa wai wa ba wai wa aljanna wai wa wee wa yi wai wa nasara wai wa ilimi wee wa lafiya wee wa wanzu wai wa asiliso wai wa yasa bayan gangani da su yi ci gai ba da yau gan alita ta kpata ka ga goye kan ga an gawa laje su Allah ya su a sai na so shiga ka wani ali ta ka ga goye kan ga kwa laje gwamna ko gawa laje chairman ko gawa laje president ko gawa laje councilor ko HOD dean principal gama na zo sai na so shiga o ka ga gun kan ga ga yin ce la kan we ni ga yin na la kan wa ji yin na yi ga yin na la kan in yo ma maja ni ga kan zan na la kan ka zama ji kaza to shi bu ka ba we o bu je ka ri ta pa ta gu na bu ngo le na ba ta ma ga da ni ne imani ngan ga kaddara ina e je ba na ko ina e ju na to yi e ka ni amma wucin lawo ga yabo na sai ta kari na wa ce a aya yi malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu sai wa kan bayan sai ci kafin ga da ba gona kawo ga da lo ba ibo ci sai ci sai ta gwaduwo o ba sai ci ka gan wa je wa ya ina ma je wa na sai ka gan wa le o ba sai dole na sara ka bi na sara bi na ga kurji wo maga da ba ba ebugo gaba ka one de la me su ichima gaba ka one de ye gwe su ichima bere jiga na ko ne be ni ba ga fi ne na ji sin na nguno hadithi ye shichi ana bi mas'ud ukbat ibn ukbat ibn amr al ansari al badri radiyallahu kala qala wa qala rasulullah ga ni ba sallan ga inna mimma adraka an-nasu akika mine ne zan yi je kwaci sun min kalamin nubuwati ula mini ya ganya annabci ya mafari wani idza lam tastahi kaga wani ziyafa na ma shi ta je na yi wani rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ga gudu ale ga hadisin ne lawu ga sahabi ne ga abi masud kubat ibn amr al-ansari na yanzu wannan lokacin badar na god do zan do nan lokacin badar na so ko fa biyo zan do nan lokacin badar na da jinna zan do nan lokacin badar na alwana nga malata tafin sabijo ya e zaga da koyan badru a da ga zakazan albadiri a nan lokunan badar nan wato matsayin da cuke yi kayan ɓarɓar laji ganewa ga wa ga mi ne da ci tun ne ga annabci ma mafarin kaga waje da kaga waje su ya jiki je na yo wani ba le ga ye tabi'u yo ne ya zake lafiya ko ni wo su zuye ya alita je lewe waya suzuye ya zaɗuwa ci lewe waya suzuye ya tsaye ci lewe ko ya bugo su ya zaɗuwa na lewe suna sukun waki jan wayan daidai shi lugwa wallawa حديث يشبينيتي an أبي عمرو وكيل أبي عمرة abi بن عبد الله رضي الله عنه قال ga kultu ya rasulullah ga ya ta ce sai ci kulli fil islami qawlan la alu anu ahadan gairaka gaggaya ne musulunci wa nan a gizan doro ga ngalewa bana nan qala li ga kul amantu billahi ga ga yi maji ba ce ci sun mastaqim wa jolo ko likini rawahu muslim alima muslim ga gobe wa ne ga hadisin nan jeji da aya na sakon lati ga inda ladina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا zai shiga sai ci ga gayi Allahu amma ku yi kini nan kul amantu billahi sun mastaƙe ta imanji ba sai ci ba imanji ga Allahu dan bo nga jan alita san mo be kinyi to alita pa to nge ya alita ja zu to nge pa ko da sauransu wacoke waje ba da ya ce ci bugi sallah azun zaka aji addu'a da sun haufu iftiana iftigasa ibada ne bata waje ya ce ci mulayin duru fatoci bacha wata yi ma bai suna shi ya ce ci bai sifatiyan ce ci wata kiyayi majin nan bai tuci na ce ci tubene Ena tuci ga waje na waje yin ga loluwa na waluwa ibada na waje na tuci ga wasan yau wale gan na ji bayanu ka kuma wani wace ba sun ganci wace fan cikin dubuwa wale gan ya ne su ka mutu nga wa lodi lusu mu ya mi latu tuci ko mu ga ne tuci ba mu ina ya ne su ka mutu nan wala ne wato umurni ya tuci ga ni ga tuci ko yanzu wani magajin umurni ya tuci ga tuci ba na wala wani kiyo wala wani cici ene ya li istiqamatu na wo ibe tawhidi e imanu mu yuwangi shirku ga gansu ma bidiya mu ga gansu ma alhawa mu ga gansu mu waga da alita ta ne gama da aliju saliki ne ibn kayyim na karkashi in manzilatu li istiqamati wa la bayani biya wai tiye ne ya li istiqamatu na hadanu ko mun gane amma ne gan bayan da ce ne ga ne ali istiqamatu na wajen ayo ji ban ibe la an zando ga wani sallama wai shugaba wasu ma ne zashe wai ji zandora ko mai ba zandora sallah so ga ɗiye ne yi a kidu ne ko ga ita ce ko ga bo za mu ci nan da na maga liman yayi ba na ku wa ji kiyo ta ji mafi ba ga ni me za mu ci ne ga ji da ga yi ji ji da ga yi ce kamo ko za mu ji be shi da da la ta e ka ti ngi su pata police pata lawyer ta likali pata ajiri da ko mucakwa sun sallah raka a zuru bi latari ce jike baka doro magaribe ce wace jike baka doro baka ji eh, ga sun eh za wuce da yin kama ne kai wuce alhawa to tun waje shigo don ya tun ya gbọn ya wani wuce yana yayi fi kama tuna ga ko mun gane abu idan ya shiga gube ko عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله ما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم وفي رواية رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أعلنت الحلال فعلته متقدا حله لا يسعى عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري سقوط جنرال أن رجلا سأل رسول الله قصة بعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تقار عيت إنسان إذا صليت المكتوبات أنا بولي يا sallar farilla a su asuba zuru latari magari sha ya ji ma yin gawon ci ji wasu mutu ramadana ma zai ramadan fi wa a halartu halala ma halalli la wa haramtu harama wa sha haramu la haramu wa lam azid ala zalika shay'an amadiyan dole na umbe tatin nona farilla pata wuyaji haramu pata wuyaji kiyo wuya ɗiyan wuya gangani yoyi Sa bai yau ma wuya wujin ma jinge yake na anibi sa sallamin jinan wuji da lokacin azumai ramadana wuya wufe keminawa kan wufi na yanzu wa jibwa amma wuke lagwa suna fi lagwa ci fiye jibir ke ce biyare wallan ma da alaza ne shi a alhulul janna man galo aljanna Kala na ma zidi ga eh rawa muslim wa ma na haramtun harama yana ma ne wa haramu laji haramu daga ishi tun labutun wa biya da haramu wa ma na halaltul halalan wa halalli laji halalli fa'altu mu taqidan hillu wa tu halalli lu ya bana wai biya ti da ti ale bubul alega hadith ne wallahu we la ko kwa su tu fa illa pata charu ya la cha kwa su ya da arabu ta da cha iya gani duni dan na da aljanna ina hadith ne wuna la da wannan daidai masu kun hadis ne ke ya sallah je ne daga azuzuna azumar je ne daga azuzuna to azum bai sallah yi wa waye limi wacce bai ke mine jujina hadis na mai ke ya tun haramu to shirka to ya zawu to siriji to lafa to kazafiji to kucibu ko babu gandundu to kogi to mila to ya cida to liwatu ji ko to ya zawu to amurin birji to ya yi da sauransu yòòtí làjúlàjò ní pàtẹ lè ju òbí olùdókun àdínà ọmọgádé ilé mímẹ ní pàtẹ olùpì agẹgẹ nílùú ètùyàn àrà ètùyàn àlẹ yìí gẹjọ sọgbọn ìlàjọ lágùnsùn fún jíkẹ ọ òtún lágùnsùn fún lo wọtọ jíjí nẹgà alásàlọ àlejẹ nù. nàmọ ẹ làwù gan ẹrù lánàá fi lò tó ń yà wọn ní ẹrù lágùnsùn náà fi làbẹ ẹbú ẹbú sọpọ tìyàn fàrílà. hanyar zanen ta ga gaugan fari tsawon ya hagu mai cimi kakunu la da hannun sai bai cimi cinere laji ganewa kakunu gwazon bulu bulufi mu ɗewin cikatoci fai cinere wabi an biyu su ba e e da lailazi kakunu wai gaugan gwazon da hannun sukun nga ga fi shi ba lo shafe gazani lo shafe gitoko lo shafe wani lo shafe wanda ba zaɓe kan yin zagin loci umarci to imi ware zuwa ji gani ako umarci mai gakiyo farin lamun ya gubici ma mhm. gubici irin da ga gubicin ah. kasuwanci gida ta kusa ga ce ya bezon cabe ji sallah su ba mhm. kasuwanci mai gida fi da mai bezon cabe ji sallah yan lasari kasuwanci sama la bi lasari wanda ji na jami'a mhm. asuba yan sama boyi ngo le ko za ne mada bo ga kiyo farilla mu ya gu bi ci ngo ga ga farilla ga ya ni waje bukata kiyo E eh, waje bukata la na tila jo jo mu la jaro ji mhm. hadisi yam ya shi gute ci wa ga ga ci ya zo ji lo to alheri ko ana bi malik عن أبي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال دبات أبي مالك الحارث بن عاصم العشعري سكوجين داغان بيونغا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان للغاية في إيمانه والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ملأت وشي وسبحان الله جيجنا سبحان الله ما والحمد لله جاء الحمد لله tamla'ani wala shaladan aw tamla'u ma bayna as-samai wal ardi wala shaladan yana takane sama da gina wa salatu nuru sallamai aski wa sadaqatu burhanu sadaka ma burhanu yo hujja bi dalili wa sabru diya'u hakuri ma wa atiyo wal qur'anu hujjatun laka al qur'anu ma hujju ya wa yo mituna aw alayka kuma hujju ta ce wa bu da ga bayani al qur'anu wa tilamitu anan kullun nasu yi bata ya gudu elatiya laji fa bayi un nafsahu zando ta ju feda ciwo ko fa moti kuha zando ce lamini usali ma zando ce leleji au mu bi kuwa zando ce mai lamini umo wushi bi ma na wala jike wala jin asara wala hadisin ne wuna yi alula gaskiya sallah wuyo e eh, di sallah sai bi alula ya bunu ga tuhu shatrul imani sallah ma inda mini imani ma kan lawo ni uzi a ku ko e buga hadis ne wa ke lawo ga ya gbowe uli ke girman kai ruwa ya kinyele farijin hasada na voya ali tajiba buga ndoro bidiya etu ulike yẹn gbọ́ olúwa kanga yìí wa níwà ìwà ń yó alhamdulilayi jimá wọn ṣe tún wọn àṣà tún wọn dánwó fún àlìkíyá mi subhanallahi jimá bí alhamdulilayi wọn láṣẹ láàrin sàkání sọmọ gani bẹ kí iná wàlẹ́gẹ̀ ní láwọ ẹ̀kẹ́ fẹ́lẹ́ àzùkárò sadaka ma asálàmà àtúwò sadaka ma ojúwò wọn sadaka jí wọn fi lè sadaka jí wọn

sau ga kuriji makanta ya lo sau ga kuriji sa ya ji da lokaci wasu a kuku sau ga kuriji ji zuye ya fiyo ko sau ma ga kuriji ne ba o na sa ne gwagon wuji to dilbagwa na kudu na san kayan sau ga kuriji ya yi lawan kacha kan hujja kuriya sai ya yi la alkur'an là. hujjatun wace ku fiti fewa fasaru wace wa fahimtu wace wa ganewu wace so jiki biyu wace so lotun gangani biyu yi ba an yi daji a tiyan lashin da lotun zanu ce dirabu zanu ce mai lazuya so ci alugu ya zuya mu hadithin ya shiga guni ci na hmm. anuru ake adiya'u askebe Ama ajiyar rike na murya ajin al'adun wani ne ya fiye asken na wapoza asken na mawari kiya wapoza ya zagan nur wani kiya wapoza rọwà jikina rọwà tunan amma biya ndi a ce ya na amma wani kiya yan kufula a the differences na manji lalo galo littafi ne ga yace alfurukun ga wuya jona annuru annaru abdiyaru kalimar wutan nan kirkiyawa kemne le rigbe da anjilu su ga ku ubi nan kemne le rigbe da a almari fotu bi alili wi nan wani kalimar na yiwa legun tsoboyi tsoboyi amma rigbe da bu kemne le rigbe tsakani alhashiyatu da alhaufi nan kemne le rigbe da tsakani alragabatu da alrajawi nan kuyo kem da sauransu tarihin zulmi nga hadisai buru daga tiwo hadisai shi bai gune ci عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال حديث أبي ذر رضي الله عنه دقا باع نبي يبين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بي دقا باع سوية شوبو نكدي عن نبي قان نقا سوية شيقان يا عبادي يوجي إني أرمت الظلم على نفسي انت لجن عرام يتي تعشمي waja'altu bainakum muharraman mulajan haramu sakane go fala tazalamu ya gaji zalunci ma ya yi bari ya wuce miji kullukum dalun bata ya gni illa ma zaitu sai zai musu kwa ba nan fasta gine wa ba ube ni a adikum ya wai ba ya yi bari ya wuce miji kullukum jayu bata ya mada gunce illa ma ta'amtu sai zai ya yi gisu gina fasta ti muni utimuku yawan gici ya gibe ni ya yi gici gi ya yi baye ya wuji mishi a arun fate ya goyo illa man ka sautu sai da ni ga ya tufuwa fa na fasta suni a tsukum a tsukum ya ya tufuwa fa sai e wa tufuwa fa da ni ya ya fa ya yi baye ya wuji mishi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar ya ci bici to shi to yidi wa ana afiru zunuba jami'an bai fabe zunubi bata a afirin da ku ya waga fara da yan fabe ya yi ba ibadi ya wuji mishi innakum lan tablugu durri fatazuruni ya ya tu matsayi na ya lagun wa ya jin ya ne ga gula so me ta jin guna wallan tablugu naf'i fatanfa'uni ya ma jimi amfani don dowa ya ibadi ya jimiji. law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da aga ga zama fare to zakarce to ji to zawan je to ji ne kanu ala atta qalbi rajulin wahilin minkum aje da sun ce shiga da sun da su ko bata mini ne gwanin ma za da zalika fi mulki shi aje nun da mulki bi sai tona ya ibadi ya wuji mishi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ga zama fare to za karshe to za an je to ji ne kanu ala ajri qalbi rajulin wahilin minkum aje faji ngoli aje fajirci aje lemba so ko zan zane dile so ko bata nan ma na kafa zalika min mulki shadiyanu jimini mulki mai sai ya yi da ya wuce mishi law anna awwalakum daga ga zama fare shi wa akhirakum to za karshe shi wa insakum to zawange shi wa jinnakum to jime shi qamu fi sa'idin wahid ana a ci shi da nan fasa'aluni a ci bayan da ni fa sai kulla wahidin mas'alata wani mazanto ba mini wani mini yabo da mishi hayi in zaɓi yin ruwan layu ma na kafa zalika min ma indi ajiye na waji mini na sai ci diya na wana mini na daba sai ci wana illa kama yin kusur mihiyatu iza ulikila albaha sai ke la eh, ina lagun ebe nan Eki, thank you. sai ke mine kiyagu da gun nuwe du a ciwa kiyango wale ko ke nuni na cile ko yi ko a zato ke ga irin wuce nan nga yi wa ji na ya ga a ji ke sawa na rai inna ma yi a maluku ya tuya tsuro osi halakun melun na kan iyaye sun ma'uwa fi kun iyali kyaɗe ala da yaye famo waje da khairan fali ahmadillah ina ga da alheri nan mujin buya su ko wa ma da gaira zalika in ga da dai mutun jin nana fala na illa nafsan ga kula nuro goma sai ji tacu rawahu muslim imam muslim ga Wa wale ga hadisin nan wani lagugun sai ce ji zalinta wala yazimu rabbuka ahada sai ci ma zalunci lakin haramu ebe ci ji zalinci ma ebu gaji yuji zalinci ma babu gaji yuji zalinci ma titi ga ji class uji zalunci ma HOD ga ji jami'an department uji zalunci ma rep to ga ji jami'an police zalunci ma VC ga ji jami'an university zalunci ma G ga ji jami'an faculty uji zalunci ma go ga na ku e bogo zalunci yara mu to ba gan to ba tun hakira shi ayaya ya fara kiyani na bi sakaya wanda da wani ya bari ga ji zalunci ma saka ya ji sai ya ci zai so kwawo ba ni sai bugu wa dai ide bukata yi wa ba hobe so ngala ke ji dinan suratul mustaqim ide bukata yi bayan da sai ci sai ci ya yi ungi yutimu wala yutamu ide bukata yi sai ci ya yi tufu fa ribe je be wayo ribe je be ari ko be takai ko be bayele ko be fulan ko be sofi non wọlé sèche tí a tún fún afọ́nẹ́ gbọ́gbọ́ wọ́n jẹ́ tún fún ọ fún wọn lọ́ọ́

wala kabiratan illa sa hadith ne ya shiga mutunci a ya dana hadith ne ya shiga mutunci guya wannan yanzu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk